yau laraba biyu ga watan jimadal akhir idan mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan ne kasan na hamsin da uku daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin kitabu shari'a na al'imamul muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitabin shari'a na fadilati sheikh al'allama rabe Buna hadi umayyar al-madakhali allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin Allah za mu shiga babi na goma babun babu fadlil uqudi fil fitnati an al khawd fiha wa takhawwuf al uqala ala qulubihim an tahawa halan yakrahu Allah ta'ala wa luzumul buyuti wal ibadata lillahi ta'ala wannan babi zai mana bayani dangane da falalar a lokacin da fitina ta taso kakka shiga me za ka yi kai zamanka a gida Kar ka sake kana zaune a gidan ya zama kana sa bakinka ko hannunka ko zuciyarka ko goyon baya ta hanyar gudunmawan kuɗi ko bayanin ilimi ko menene dangane da ita wannan fitinar da ta taso jama'a idan mutum bai san addini ba idan aka ce ga fitina ta taso yana ganin kamar wai akwai gudunmawan da zai bayar wajen ganin ya kwantar da ita ne in fitina ta taso da sunan addini aka hada ta da san duniya san mulki ko son kuɗi mafi a'ala kai zaman ka gefe ka rabu da ita kawai an gano wannan da kyau sau da waɗanda suka ɗauko wannan fitinan in ba an haɗa su da bango ba ba za su barinta ba har abada za ka bata makanka lokaci ne yawan shiga cikin matsalar kamar kana ƙara ma matsalan taki ce madadin ta mutu da wuri kana ƙoƙarin haɓaka ta ne shi sa annabi ya hana fitina irin wannan na tasowa ƙoƙarin farko da za ku yi wajen kayar da ita ko gaba ta faɗi ba ko to ku janye ku da ita kawai waɗanda suka tinkare ta gadan-gadan su ga za su iya ku ku koma ku zaman ku gefe ku kyale su kawai in ba haka ba sai ku yi asarin imaninku kuma ku ɓata lokacinku a banza ba abin da za ku yi tsinanarwa kuwa shi ne ma ce fadlu alko'udi fil fitina wannan babin zai mana bayanin falalar mutum ya zaman shi gida ko ya zaman shi ya rike hannun shi ya ja bakin shi ya tsuke ya ƙi shiga kowace irin fitina an alhaudu fiha ba tare da ya kutsa ciki ko da irin wannan abin da matasa suke ka rika surutu a intanet ko ka zauna a dandali ko abu goma waya ko text message da sauran ba wanka an tambaye ka fitina kanka za karka ma kowa bayani karba da kowa ya abin da yake so da shi sai malo ya ce wata khawufil okala da kuma irin yadda masu hankali suke ji ma al'umma tsoro ala qulubihim dan gane da ita fitina in ta zo ka sake ka matse ta koyaya sai ta tasiri a cikin zuciyarka koya take idan ka matsi masu fitinan in ya zama 'yan fitinan neman mulki ne to za su sama shubuha cewa anya kuwa mulkin nan bai kamata a basu ba anya bai kamata kaza ba anya bai kamata kaza ba haka idan ka matsi 'yan fitinan neman mata ko 'yan fitinan neman kuɗi ko 'yan fitinan neman a sammu a mu duk wannan sai tasira cikin zuciyarka jama'a mun gano wannan da kyau ko duk wanda yake da hankali to yana ƙoƙarin tsoratar da al'umma cewa ire-iren waɗannan ficincinu da irin waɗannan rigingimu da rashin jituwa ka janye jikinka inda wannan fitinan take kar ma a ga kafanka a wurin kar a ji kalmanka a wurin kar ka ji da ƙoƙarin wai za ka gamsar da wasu ko wani ba ruwanka kawai jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu wanda ya zama shi gida ya nisantar da zuciyar shi daga wannan zai kai kanshi wajen kokarin gamsar da wani ko lallashin wani ko kokarin yi ma wani bayani da wannan ne na dade ina ma wasun ku na siya irin wannan ba sa ji in ce ba abin da ya haɗa ku da irin waɗannan mutanen an gane wannan da kyau ku wai su suna neman su ji rahoto ne suna neman su ji bayani ne wai suna neman ko za su iya gamsar da su ne kai ka kai annabi ne ka kai waɗannan malaman ne da ake ce ukala da suka ce karka saki jama mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mala ce an ta hawa halan ana ji maka tsoron kada zuciyarka ta karkata koya take na hali ɗaya a lokacin da kake jin jawabai ko jin wani abu daga 'yan fitina zuciyarka ta karkata ka biye ma abin da ya kira karahullahu ta'ala Allah ke ƙin wannan abu daga lokacin da zuciyanka ta karkata a hali ɗaya daga cikin halat zuwa ga abin da Allah baya so ka shiga fitina an gano wannan da kyau jama'ar annabi ka shiga fitina fitinan da Allah kaɗai ya san da za ka fita shi yasa anan mun karanta da ku magabata na ƙwarai a lokacin da suke jin 'yan fitina suna magana zuwa suke suna toshe kunnuwan 'ya'yansu mun gano wannan da kyau ko cewa kas su ji abin da suke fada mun karanta nan ko mu karanta ba amma yau ahalus sunna ne zai je ci a turo mai wa'azin 'yan bida'a, 'yan san rai 'yan san zuciya waye an jima sai gan shi kiri da muzu abin da ake son a ɗora shi a kai na addini za ga ba zai yi ba saboda sun sa mai shubaha zuciyar ta riga ta karkata Allah maɗaukin sarki ya kare mu waluzumul buyuti abin da yake wajibi in har fitinan ta zama na buga, na akara na a ɗauko makami to kai kai zaman ka a gida wal ibadata lillahi ta'ala ka rika botan Allah a gidan in ya zama in ka zo masallaci ma akwai rikici ka bar zuwa masallacin kai zamanka a gida kaga ƙurewa kenan na karkasa komi naka cikin wannan fitinan cikin wannan rigimar shi yasa duk harkan da aka ce kai wane wai me naka an gane wannan da ke ku wallahi an taimake ka an gane wallahi an taimake ka amma ina kokari kaga bai kamata jama'a kai sarki ne ko kai dan sanda ne da kai ake rigimar tunda ba da kai ake ba ku, ja gefe babu ruwanka kai mai harkanka ci gaba da wannan harkanka ci gaba kawai waɗanda suke ganin su sun ji sun gani su je su ta yi duk wanda ya zo zai ma bayani ka ce ba na son ji ba na ciki ina fatan mun gano wannan in ma allah ya taimake ka a baya ka yi karambanin banza na ɗaukan zinibi da sunan wai kana ƙoƙarin gamsar da su ko ka ce ai da ne maku magana ba ku ji ba yanzu ban da alaƙan komi da ku amma waye gari saboda nifaka za ka samu mutane yau sun san suwa na ba kan daidai suke ba abin da suke fitina ne sai ga suna da wata alaka ta kudda ta bayan fagiya tare jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan yana daga cikin abin da ke bayyana zuciyanka ta fitinu da wancan fitinan da Allah yake ki an hana mutane waɗannan abubuwan wai ɗauka suke masu cuta a cikin zuciyarsu muna hana su wannan ne wai ba ma son mu ji wata gaskiya da waɗancan suke da shi ba nan ba ne muna ƙoƙarin mu kare aƙidanka ne da harkar da aka riga aka yi ta a fili wake tsoron ajita al'umman annabi kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu mala yace haddathana abu ja'farin ahmad ibn yahya al-halwani qala haddathana sa'id ibn sulaymana an ibrahim ibn sa'adin an abihi an abi salama an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takunu fitnatun alqa'idu fiha khairun min almashi والماشي فيها خير من السائي من يستشرف لها تستشرف تستشرف له wa man wajada minha malja'an aw ma'azan falya'ud bihi wani hadisi abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ta kunu fitnatun fitina za ta faru fitina za ta kasance cikin al'umma alƙa'idu fiha wanda ya zauna bi miƙe tsaye ya tunkari ita wannan fitinan ba khairun minal mashi ya fi wanda bayan miƙewa kuma ya rika takawa yana tafiya cikin wannan fitinan ma'anan wannan dukkaninsa suna cikin fitinan da wanda yake zaunan da wanda yake tsayin da wanda yake tafiya to amma shi wannan ya karanta shiga cikin fitinan yana baya-baya da ita an fahimci wannan da kyau ko to shi wanda yake zaune kaga bai taka ya gara kafa ya shige ta koya ba ko eh bai aikin komi ba to ya fi wanda shi kuma yake kokotsawa ya je nan ya je nan ya gana da wannan ya gana da su wannan ya shiga can ya fita nan wannan sharrin shi ya fi wancan da yake zaune an gane wannan da kyau walmashi fiha shi kuma wanda yake tafi a cikinta khairun minas sa'i ya fi wanda yake sauri yake sassarfa yake gogoriyau a cikin ita wannan fitinar duk inda ka je za ka ji bakin shi za ka ga aikin shi za ka ga kaza da kaza na shi shi kuma wancan mai tafiyan wannan ya fi shi shari mai yastashrif laha duk wanda ya leko fitina kowace iri ce ta tastashirif lahu Allah sai ta leko shi an gane sai ta bata addininka sai ta bata aqidanka sai ta bata makomanka a lahira sai ta sa ma shakka da shubuha cikin addininka da mu'amalanka sai ta bata komi naka shi yasa ga fitina Allah ya ce muke ka ka ce wani janye kanka ka janye kanka kawai ka zama dan gwamnatin dan ba mu. a waye gari kai din nan addinin kai ta ba lahira ga masu fitinan su kuma suna can wani gefe suna hayaniya kai kuma ka riga ka shiga cikin rudani Allah ka jefa kanka cikin fitina wanda wannan fitinan ba zai kare maka ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu man wajada minha malja'an duk wanda ya samu yasruki da zai zame ya sabe ya ɓoye ya tsere mafitina fitina aw mu'azan ko wani abin da zai kare shi ya tsare shi daga afka mafitinan fitinan falya uzbihi ya nemi mafaka da maɓoya da matara yi katanga da wannan abin don fitinan ta karu zuwa gare shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya taimake ka na ce wa na bari ka ki ka bari ko to ka samu mu'az ai ba ruwa na da kai ya ba ruwanka da ni ban hana ka ba a ya kare shi ganin karbi da shi wannan ya zama ka mu'az an gano wannan da kyau ku amma kai kenan kullum to cin da mun ce su bari kaga ai namu ne kai ku kaga hannun ka yi, bai riɓewa ka yanke kai fitina ta riga ta kama ka ta riga ta kama ka ka jira ranar mutuwa ga karshen ta kafiri za ka mutu annabi ya hana ka ka ƙi ka hannu cin da kana ganin wai har wanda yake cikin fitina a aƙida irin wannan wai naka ne to za ku tashi taro kuwa cin da annabi ya ce ba ruwanka ka zama mai ba ruwanka babu kaman annaba a wurinka ai Allah madaukin sarki ya tsare mana mu man kana da wanda ya fi annabi saboda wani dalili daga cikin dalili na rayuwa ga fi ga mai doke na rayu wannan hadisi malai ce muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da muslim ne suka fitar da shi akhrajahu al-bukhari Alimamul imam bukhari ya fitar da wannan hadisi fil fitan a lamba hadisi na 781 min tariki ibrahim ibn sa'd an abihi bihi muslim ya fitar da wannan hadisi a kitab al-fitan a lamban hadisi na 2886 bi isnadihi ila yaqub ibn ibrahim an abihi ibrahim ibn sa'd bihi kun ji da malam yema wannan hadisin shi yasa ƙaddara ba wani hadisi da annabi ya kan wannan kadiyar tsaye wannan ya isa duk wata fitina da duk wani rigima da duk wani hayaniya da ya taso ya zama babu ruwanka jama'a mun gano wannan ya zama babu ruwanka ka zauna ka yi harkar rayuwanka da harkar addininka baka da problem inda kana da daraja da mutunci duk wanda zai tada fitina in ya san kana nan yana ganin kiman ka ba zai tayar ba haka ne amma ya san kana existing fa ya iya tada wannan fitinar wallahi baka da daraja da kima ne a idin shi ba wani dalilin samun shi ba wani dalilin gana da shi ba wani dalilin kiran shi ka ce mishi wani abu ya san da kai yayi ba dalilin da zai sa ya bari ya kawar ka san wannan kawai kyale shi an gano wannan har ma sai kai ni saboda ka jahilci wannan kai mai magana ya ƙi ji ko to Allah ya taimake ka amma har yau kana kan wannan kai ba mutumin kirki ba ne da akwai raini tsakaninka da annabi ba ka ganin shi da kima inda kana ganin shi da kima ko shi mai fitinan bai da darajar da ya isa ka saware shi har zuciyarka tana iya riya maka wani abu to ai shi hadisin kaza to ai kai kuma kaza a yau kana son ka nuna cewa annabi bai da fasaha da ya iya gano abin da ya dace da kai kai ne kake da fasaha da hikima da ka gano abin da ya dace da kai ka shiga uku abin da ake gudun kar fitinan ta tasiri a cikin zuciyarka ta riga ta yi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu. ya ce haddasa alfaryabi Wahabu حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا Khalidun. يعني ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صحابي أبو هريرة الله مدوكين سركي كارا مشير دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ستكون فتن دسنو فتنة fitina tana nan za ta faru cikin al'umma karyahi saifi za ta riga kadawa kamar iskan hunturu alƙa'id fiha khairun min alƙa'im wanda ya zaman shi ya ƙi shiga cikin wannan fitinan kai jama'a idan wannan fitinan ku za ta zo maku gwargwadon halinku gwargwadon imaninku gwargwadon addininku gwargwadon haɗin kanku gwargwadon kaza fitinan za ta ta zuwa ne level bayan level aka. mun gano wannan da kyau ku yadda kuke ne kakka auna fitinan da ya faru zamanin sahabbai ce ta kenan su a nasu imanin da nasu matsayin kun ji irin fitinan ta faru da su mu kuma namu gwargwadon yadda muke gwargwadon faruwanta a cikinmu jama'ar annabu kun gano wannan da kyau ko? duk wanda yake da kan gado yake da tsari ya san me yake yi haka zai riga kallon irin waɗannan bayyanan fitintunan a haka al'umma annabi kun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu to sai ke cewa alqa'id fiha khairun min alqa'imi wanda yi zaman shi yafi wanda yi miƙe a cikin fitina wal qa'imu khairun min almashi wanda ya tsaya a tsaye a cikin fitinar ya fi wanda shi kuma yake tafiya cikinta kaga duk wanda a cikin waɗannan karkasuwan ka kalle shi da kyau za ga ya ɗora da wani aiki a kan ɗan uwan shi na baya kaga wanda ya zauna ai wanda ya miƙe tsaye ya ƙara aikin tsayuwa a kan nashi haka wanda kuma yake tafiya ya yi wani aiki ɗoriya a kan wanda shi kuma a tsaye yake an gane to ma'ana wannan khairiyyar da ake cewa wannan ya fi wancan alkhairiyya ba wai alkhairi ne na yabo ba ma'ana in tsinuwa ne to tsinuwan wancan ba ta kai na wannan ba in zunubi ne zunubin wancan bai kai na wannan ba wanda ake yabo a kap kaf shine wanda ya tafi gida ya zauna ba cas ba as nashi a cikin wannan fitinan bai sa kan shi kwata-kwata ina fatan kun gano wannan da kyau amma in dai har ka sake ka fito cikin fitinar don ka zauna a cikinta baka ce komi ba amma kana ciki ka shiga matsala kana tsaye ka shiga matsala kana tafe ka shiga matsala kana gogoriyar sauri ka shiga matsala mun gano wannan ko da kana gidan amma kana leƙanta kana son ka ji bayanin yadda take sai ta zo ta same ka bala'inta in wutan nama. ake ba waɗanda suke cikin ta ko kai ma sai an raba da kai ta da kusan wannan ba wai ana gaya muku ku bari ne don waya ko wani abin da aka ɓoye ba a son ku sani ko ku ji shi ba ana son ku bari ne don ƙila ana ganin ku mutanen kirki ne da kun yi wasu ayyukan alkhairai a da wanda ake sa ran za ku ci murin shi a layara kar ku yadda son zuciyan wasu ya lalata aikin ku kawai taimakon ku ake ba wani abu bane saboda ba wani abin da za ku yi wanda zai iya haifar da matsala a kan tafiyan gaskiya babu shi jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu walƙa'imu khairun min wanda yake tsaye bai gara kafan shi ya shiga cikinta ba, ya fi wanda shi kuma ya tattaki a cikinta. ta man istashrafa da hu duk wanda ya leko ta ya kama katanganta ya leka ko ya kama wayanta ya buga kun gano da kyau ku ko duk abin da ya yi ya na sai ta yi tasiri a kan shi an gano wannan Tana yin tasiri a kan ka tabbatar addinin ka ta bata ka tabbatar da harkokinka ta gurbata in fitina ta taso ku ba abin da ya haɗa ka da ita tana ma ciki kamar ma baka san da ita ba ma daga lokacin da ke binciken to ya kaza to menene kaza yanzu ina aka kai ka riga ka shiga matsala Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wani hadisi malai ce rijalu isnadihi thiqat mazajen da suka ruwaito wannan hadisi ya mintattu ne ghayr abdurrahman ibn ishaqa banda abdurrahman dan ishaqa dalibin zuhuri fa innahu saduqun shi mutumin kirki ne Rumiya bil kadari an zarge shi yana da ƙidan kadariya ka ji ko daga ran da mai addini ko mai da'awa ko malami ko rawi aka zarge shi da wata aƙida darajar shi zubiwa take duka kun gano wannan a ce abin da kuke yi aƙidan mu'tazila ce kun yi condemn ko khawarij ko ba wai zargi na zagi ba a kalla aƙidan a kalli aikinku da maganganunku a ga yayi ɗaya shi kenan kun zubi shi kenan babu sauranku jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku wannan shine ƙa'ida addini to amma da yake al'umma yanzu jama'a ba addini suke yi ba kawai suna rayuwa ne suna gantala a duniya ɗauka suke yi wannan zama kashe wandon da suke a duniya wai a kan shi ne za a masu isabi a lahira irin addini da aka yi a farko shine makin skim ɗin ai shi za a kawo irin shi kai eh to shi za a baka ansa ka hada kana yaudaran kan kana bata maka kanka lokaci to duka za ka ci a lahira kawai jama'a kuna gano wannan yanzu ka ga rumiya da suka ci wai an zarge shi ne ba su da tabbas inda ya tabbata ba kadari ne ko har abada ba su karɓi ruwayen shi ba zubar da ruwayen nasu amma an zarge shi sai aka bincika zargin bai tabbata ba amma duk da haka ya rage mai daraja ya tashi daga sika sai dai zama saduk darajin shi ta zibi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wala ya ce fal hadisu min ajalihi Hassan, yanzu wannan hadisin sakamakon wannan mutum ya rage ma hadisin daraja inda ba shi a cikin hadisin ko da ba a yi mai wancan sukan ba hadisin mai matsayin shi sahihi amma kasantun shi ya zama mai Hassan. shi yasa duk wanda aka zarge su da wata aqida ko ko zaman hira kar ku yi daidai da dialing numbers a waya kar ka yi daidai a gangu kuna gaisawa kuna wata hudda kar ka yi kuna zaune sai ɗaya daga cikin su yazo ko ka tashi ka ce kana zuwa kai daga gaba abunka sau da wannan gaisawan da wannan zaman tare yana ƙara boosting ɗin wancan mugun abin nasu yana mara ma ƙidansu mummuna baya domin abin ma da suke ma ba matsala har mutum irin kama yana iya mu'amala da su ta da kusan wannan allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin walahu shawahid yartaki biha ila darajata sahih lagairihi akwai hadisai da suka zo wanda za su kara mu wannan hadisin ƙarfi ya kai matsayin sahihi lagairihi amma ya zama sahihi ɗari bisa ɗari har abada ba zai zama ba sakamakon wannan da ke cikin isnadin nan ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ga ruwayoyin da mala yake cewa za su iya taimaka ma riwayan ta tsaya a matsayin sahiha da gairiha ya ce haddasa na abulkasim abdullahi bin muhammadu bin abdulaziz albagawi قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال عن رجل عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم yanzu wannan riwaya ne Humaydu dan Hilalin yake sanya mana bayani dangane da wani mutum da ke tare da khawarijawa da shi ba khawarije ne amma daga baya sai ya gane abinda suke ba daidai ba ne sai ya bar su to shi wannan mutumin shi ya ba da labarin da za mu zo za mu ji a nan kun wannan da kyau ku kun ji isnadin farko shi ya sa isnadin da ya kawo shi a lamba na saba'in da biyar sai ya sanya mashi a kun gani ko sai ce kala abulkasim qasim wa ni jaddi وأبو حيثما قال حدثنا na بن إبراهيم عن an عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس kaga a wannan riwaya a wannan isnadi har an san shi wancan da ke tare da khawarij mutum ne daga kabilan abdulkais kana al khawarij da yana tare da khawarijawa sun mafaraka hum daga baya sai suka rabu ko mai raba su ko mai ya gani ko mai ya ji wani wa'azi aka yi mai wata shirya ne ta samai an ya ce ya rabu da su kala halo karyatan su waɗannan hawarijawa sun shiga wani gari ne fa abdullahi ibn khabbab za'iran sai abdullahi ɗan khabbab ɗan arratti ɗaya daga cikin ƴaƴan sahabbai shi khabbab ɗan arrat sahabi manzon Allah ne to a wannan garin da khawarijawa suka faɗo ciki to akwai wannan ɗa na sahabi shigowan waɗannan khawarijawa sai wannan ɗan sahabi ya fito a uzurce ya a hu yana jan mayafin shi ko ɗaura mayafin ma bai yi ba saboda firgicin shigowansu haka ya fito da mayafi a hannu faƙalu da suka gan shi sai suka ce lamtura me yasa ka tsorata kakka tsorata lamtura ba matsala da ke kwantar da hankalinka ba wani abun tsoro marrata ne so biyu suka gaya mai haka faƙala sai ce wallahi lakada za muni ya ce wallahi kun tsoratar da ni yanzu misali Allah ya kiyaye kuna zauna unguwanku kawai sai aka ce ga 'yan boko haram sun shigo tsakanin da Allah akwai tsoro ko babu yanzu a duk garin wane ne da fi kowa tsorata ba limamanku da malamanku ba don dama suna da labarinsu da inda ba kawarije yake wanda yake fara farmaki ya kashe shine wa malamin da ke karantar da ku domin shi ke hana ku shiga ku zama tare da su duk wanda kaga za a kashe dan sanda ne ko soja ko mai unguwa daga ce ko hakimi ko wani jami'in gwamnati wannan riban kafa ne kawai amma ba shine target dinsu ba target shi shine liman ko malam mai wa'azi Allah madaukin sarki kyauta kace wallahi kun tsorata ni an gane wannan qalu suka ce anta abdullahi ibn khabbab kai ne abdullahi ɗan khabbab sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabun nan na annabi qala na'am yace kwarai da gaske ni ne qalu suka ce hal ta min abika hadisan. shin kai din na akwai hadisin da ka taɓa ji daga mahaifinka yuhaddisu bihi an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wanda shi mahaifinka ya ce ya ji daga annabi to haddisanahu wanda za a karantar da mu hadisin yanzu jama'a kun gani akwai hadisin da gaji daga annabi waye wanda mahaifinka ya ji daga annabi wanda yake wani bayani wanda kai yanzu za ka iya karantar da mu ko ka biya mana hadisin muji ga a nan suna da labarin abdullahi ɗan habban sannan suna da labarin wannan hadisin da mahaifin shi hababa ɗan aratti ya roito daga annabi kenan mun gane yanzu fa ba suna nema a gaya masu ne su shiri ba sun riga sun yanke shawara shi yasa ina son ku gane duk sanda mutane suka ɗauko aƙidan hawarijanci ko baba suna jiran ko karanta masu ayan alkur'ani ko hadisi na annabi wai su daina abin da suke bayi ba ne hmm. sun yanke shawara duk abin da ku gaya masu ba za su duba an gane su abin da suke cewa abin da suka gaya maka kai ka ji su abin da za ka gaya masu komin daidai din shi sun yanke shawara ba za su bi wannan abin ba kun gano wannan ba za su ba ba ko me za ka faɗa ba za su taɓa bi ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku sai dai kai ka jira in sun gaya maka shi yasa malamai kawai suna wa'azi ne akan irin waɗannan abubuwan wanda bai riga ya shiga ba shi ya amfana amma na ciki ba zai taɓa amfana ba ba ba zai taɓa amfana ba sam wai a ce sun yi wani abin da za ka ga ga aya ga hadisi ga fassarar malaman farko karara akan wannan wai su tuba su bari ba sa ba ga sha suna da labarin mami labarin hadisin ma a gaya masu Allah shi kyauta kala samituhu ya kolo an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce naji yana faɗi cewa annabi ya ce annahu zakar fitnatan wata rana annabi ne ya ambaci wata fitina da za ta taso ya ce alka'id fiya khairun min alka'ir na tsaye na zaune ya fi shi alkhairi walka'imu fiya khairun min almashi wanda yake tafe to wanda yake tsaye a kanta ya fi shi alkhairi kun dai gane disin ko walmashi fiha khairun min as-sa'i wanda tafiya yake ba sauri ba to ya fi mai sauri alkhairi ma'ana daidai gwargwadon kutsawa da tunkaranka da shiganka gwargwadon fitina da musiba da bala'in da ke tare da kai jama'ar annabu kuna gano wannan da kyau ko to shine sai ke cewa Bala fa darakta ha fa kun abdullahi maktula annabi ce duk sanda ka riski wannan fitina to ka zama kai ne bawan Allah wanda za a kashe a cikin fitinan. kun gano wannan ka zama kai ne wanda fitinan za ta ci kar ka sake hannunka ya taba jinin musulmi duk wani guguwa da za ta taso ta ta ka ka daga hannu ana wata fitina ka kai duka kar ka yadda mun gano wannan da kyau ko karka saki ka zama kai ne abdullahi maktul qala ayyub ayyub ya ce wala a'lamuhu illa an qala ya ce gaskiyan al'amari abinda na sani ya karantar da mu cikin wannan hadisi cewa ya yi wala ta kun abdullahi alkatil karka zama bawan allah wanda za ka yi za ka yi kisa ka zama kai za a kashe kuma karka zama wanda za ka yi mai za ka yi kesa karka shiga cikin gayyan makasa ka zama cikin gayyan waɗanda za a yi mai za a kashe ƙalo an ta sami ta haza min abika suka ce yanzu kaji wannan hadisi daga babanka yuhaddisu bihi an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma babanka ya ce annabi ya je yana faɗa ƙala na'am ya ce eh jama'a kuna jin khawarij go wai yanzu har wani ya ce wai ga wasu sun zama khawarijawa wai yana da bayanin da zai yi su gane sama da bayanin annabi jama'a mun gane sama da bayanin annabi ya gane yanzu tambaya suke lallai ka ji wannan abin daga babanka babanka daga annabi kala na'am ya ce kwarai da gaske na ji mana faƙad da muhu ala diffatin hari sai suka kawo shi gaban wani rafi fadarabo onokahu suka yanka kai suka datsa kan shi kun gano wannan da kyau ku suka datsa kan shi yanzu waye asalin wanda suka raina habbabu dan arati abdullahi dan habbabu dan arati wa suka raina zallan da dinga kallon wannan ina ta mun gano wannan da kyau har ma makin ku nake wai a yau a ce wai wani zai je ma yan dirar magana wai abin da suke zubari da awaida da sai da fatoyin malamai da aka kawo sun baji sun yi bari annabin ne bai da kima idansu ya kawo ku san wannan har kiyama ta tsaya aka za su mutu ba su bari ba in ga sun bari ko to wata guguwa ce ta taso su ga za samu abun duniya ko mulki a can man ba ka ba su bari ba saboda kawarijanci suke yi duk wannan magana sai fito karara wai an gaya ma wawa sannan zai gane bai iya daukan ishara don wanda bai iya daukan ishara idahu mini budurwan imrul qaisi ta fi shi martaba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine suka kawo shi gaban teku sai suka kan shi a wajen fasala damuhu sai jinin shi kwarare ka annahu shiraku ma shiraku man za'ara sai jinin ya rika tafiya a cikin ruwan inda ka san an zuba kalanzir a ciki malam zai mana bayani a gaba ya'ani maktalata bilma addam jinin bai cuɗe da ruwan rafin ba wa baƙaru umma waladihi amma fi bataniha haka suka kamo uwa 'ya'yan shi suka farka cikinta suka ciro jaririn da ke ciki suka yanka shi mutum nawa suka kashe tun uku sau da ɗaya jama'a mun gano wannan da kyau ku sun yanke shawara ba za su buba kawai amma me yasa za su kashe shi da kada ya ci gaba da karanta wannan hadisin in ya ci gaba da karanta wannan hadisin za a samu membobi to idan khawarij suna wuri idan suka ga cewa wani shine matsalansu kuma kashe shi ba zai yiwu masu ba duk yadda za su bata mai suna su ci mutuncin shi za su so da in bai da sauran mutunci da kima cikin al'umman shi zai kara faɗin magana a ji an gano wannan wannan shi ne ta khatitat ɗinsu za su ta ƙirƙirar maganganun ƙarere maganganun ɓatanci iri-iri suna faɗa wanda kuma bai da imani a cikinku sai ce tun da aka ce kaza kaga ya kawo da za mu je mu bincike ashe ka shiga cikin fitinan kenan ya kai ka ji su mummune na kwarai suna jin maganin jita-jita zannan zannal na bi an anfusihim mu wa waƙalu haza ikkun mube mumini maza da matansu za su ce ƙarya ake kawai su wuce su da abubuwan da suke jama'ar annabi kuna gano wannan amma da yawa jama'a sun bar zuciyar ta zama soso kowa kawai aka ɗebo a hayaniya yana nan kawai ya karba sai ka nutsa a cikinta ƙarshe ka zo ka ji kunya iska allah maraukin sarki ya kyauta to ga lambobi guda biyu mala ya sa mana Yace fi musnad ahmad a cikin musnad imam ahmad mujalladi na biyar shafi na 115 da sha biyar wa fi musannaf ibn abi shayba a cikin musannaf na ibn abi shayba a lamba hadis na dubu talatin da takwas da ɗari takwas da casa'in da biyu ya ce mabzakara mabzakara ai man kata'a an gano wannan da kyau ko fi isnadihi rajulun majhul lamba na biyu ce cikin isnadin akwai wani mutum majhuli waje min tarikin ukhra a alaha a allaha dara kotuni a wani riwaya al'imamu dara kotuni ya illata wannan riwayar fagarar su ila ana hadisu kaisu bin ubada an ali fi kistata ahalin harawan. wa qatluhum li abdullah ibn khabbab hakika yazo da hadisin kisan da khawarij a harawan suka yi mashi abdullah dan khabbab fa qala yace haddasa bihi umar bin shayba an yahya ibn qattan an taimi an abi mijlas mursalan wa huwa asah yace riwayan da ta zama mursala ita ce mafi inganci unzur al'ilal da dar ne jiz'i na hudu shafi na ɗari da ɗaya lakin matan min kairi kistatil katil ya shaɗu lahu hadisu abi hurera wa abi musa wa kaza hadisu anas wa abi bakarta ruwayan malin ya ce da ta zo babu ambatan yin da ake kisan ta tabbata amma riwayan da ta zo ta bayyana yadda ake kisan hajji ne kwarara idan kuma riwaya ce mursala kenan idan aka ɗauki wannan riwaya mursala aka haɗa ta da sauran ruwaya da suka gabata wanda mun karanta zai zama hasanun legerihi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku yanzu misali khawarij suna iya karfin halin kashewa kashe ɗan sahabi sau da hadisin annabi kana tsammanin kai ba kawarije ba zai iya kashe ka ba hmm? waye kai ba zai iya kashe ka ba musamman abin da yake son ya cimma ya ga wannan abin ba zai iya ya cimma shi cikin sauƙi ba kuma yana zargi da tsammanin da hannunka cikin koma bayan da ya samu jama'ar annabi kuna gano wannan yasa lakum dinukum waliyadin ku bar su sai nasu wuri kuma ku yi naku wuri Allah ya ce make mu ma'ala ya ce haddasa na abulkasim abdullahi bin muhammad aidan قال حدثنا محمد بن عبد الملك a أبي Abin ابن a shawarib قال haddasa na Abdulwahid. بن زياد قال أخبرنا آسم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى يقول على المنبر يتي ياج أبو موسى الأشعري yana jawabi akan mimbari yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi yace inna baina aidikun fitnan jama'a gaba kaɗan nan akwai wata fitina da za ta faru ka ƙeta illailin musulmi kamar yankin dare mai duhu kama in zai yiwu sahabban da annabi ya tarbiyyansu ya ce nan gaba kaɗan akwai wata fitina tana nan za ta taso jama'a ba na hanamin babu aula mu irin wannan fitina da fara cikinmu ba me ya haifar da faruwan wancan fitinar eh rasa manzan Allah ne inda manzan Allah na na wannan fitinar za ta yi wani abu ko da za ta yi amma rasa manzan Allah ne sai ku auna ran da wani jagoran ko malamin ku ya zama ba ku to Allah ya kiyaye kowace irin fitina ta taso muku allah ya kiyaye idan fitinan ta taso masu hankali da tunani na tsuwa suke yi in ba ku natsu ba ku sai ku ji ku ta hayaniya ku ta hayaniya cikin fitinan ita fitinan ba karewa za ta yi ba so take ta karar da ku an gani ma kuna da hankali ko ina fitinan sai ku watsi da ita sai ku ci gaba da abin da yake shine muhimminku in ku gaƙi sun da dama annabi ya ce nan gaba kaɗan kuma nan gaba kaɗan ɗin ne fitin da ta so yi an gani kwata-kwata shekarun da annabi ya na annabta ba shekaru 23 ba ne eh yaushe fitinan ta taso yaushe fitinan ta taso annabi daga rasuwan shi dama ya mutu ya gadar da fitinan su musa ilama sai fitinan yan ridda da hana zakka da yake abubakar khalifatu sidikin wa birrin wa khairin ne shi ƙasa da shekara biyu murkushe ta ya haɗe kan tafiya annabi ta tafi mun gano wannan da umar ya zo shi dama in ya biyo hanya shi ɗan ba canza hanya yake ka kai tunanin wani mara kunya ma zai zuyi wata magana zamanin umar bai ma taso ba yasa umar ya fatattaka kafirci a duniya ya wuce ƙarshen zamanin usman fitinan ta dawo gani ina son ku lissafa umar ya shekara goma abubakar ya shekara biyu usman nawa ya yi sha biyu a cikin na sha biyu ne ya kashe shi kuka lissafa shekara 23 da annabi ya yi yana gini da shekaru 23 nan suka maimaito kunga yadda aka mai da taron baya kunga gano wannan inda aka mai da ita baya aka lalata ta yadda allah ma ya taimaki annabi da ya zama abubakar da umar da usman su suka fara khalifanci inda zan cire muku wani fikihu muku kwatance da misali ma ba matsala ma haɗa haƙi ba Allah shirya dum can sai a yi misalin a gano da kyau ƙasa da shekara uku ka ɓata abin da aka shekara 20 ana yi ƙasa da shekara uku ka ɓata shi min awwalihi ila akhirihi har a waye gari ɗan kwadugo ya gane cewa ba ma dubulan ake ba times 5 ake yi wajen cin kuɗi kawo kuwa malamin da yake ya zauna iya karantar da musulun ko sharu sunna ko kitabin shari'a huwa min babi aula ya gano bannin da yake idan mai kwasan shara daga nan ya zubar ya iya gano abin naira hamsin sai ya ce ɗari biyu da hamsin ne ya iya gano wannan rashin gaskiya to ku malamin da yake zama ya karantar huwa min babi aula ya gano wannan don abin naira hamsin a wajen an ce ɗari biyu da hamsin ne to abin naira miliyan ɗaya nawa za a ce mashi jama mun gano ni ba ta abin da zan faɗa ina da fadali ne zan ke faɗin shi ne ni eh lada ya kiyaye shi na nabi ce nan gaba kaɗan ga abin da zai faru kuma ya faru ko bai faru ba ya faru wannan abin ya faru ko sa mu mamaki ba za mu zo mu tattauna in mun zo ƙarshen khalifancin ali da kuma khalifancin alhassan shi sa daidai da ladanci ku bai kamata ku ba wani a masallacinku ba wanda ku karanta da shi waɗannan abubuwan duka ba in ba ka ba su ya gama muku ta'asa da taɓar gaza da anna duka sannan ne daga ba zai cuto a wani ban sani an gane shi yasa ke cewa ina da tsauri na tsara kaza na tsara kaza na tsara kaza jama'a ba so nake mita maimaita abu daya ba so muke daga inda muke kawo bar da sai aka waye gari wane da wane da wane ba su fahimci matsala ba sai in yi marmada sai in fahimtar da su kafin a zuwa wajen karka yadda daga sanda aka ce ka bar kaza ka ƙi bari sai da karatu ya biyu ta wajen ka bari kama kara ya kamata idan karatu ya zo ya karfafe ka akan abin da kake akan shi ne kawai ta makar riga ka bari tuji annabi ya ce inna bayyana aidikun fitnan ka ƙeta illailin musulmi kun san yankin dare yanzu ƙarfe. bakwai na dare akwai duhu duhu shi daidai ke da karfe tara tara daidai take da sha ɗaya sha ɗayan dare yana daidai da karfe ɗayan dare karfe ɗayan dare daidai ke da karfe uku to haka fitinan yanzu na gaba ta fita haka ina fatan mun gano wannan da kyau haka fitina duk inda take take kuma ya haka fitinan nan za ta yi ta yawo da ta sadadowa tana shigo al'umma sai dai kawai Allah ya kyauta jama'ar annabi kuna gano wannan yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan mutum zai waye gari a cikin yana mumini wa yumsi kafirin kafin yamma ya zama kafiri ƙazu kai mai imani ne yanzu ba kai ba mai imani ba ne auyum si mu'minan ko an yammata da shi yana mai imani wa yasbihu kafiyar kafin garin Allah ya waya zama kafiri me yasa ya shiga cikin fitinar an ce kar ya miƙe ya miƙe da ya miƙe an ce kar ka tafi ya tafi ina tafi aka ce kar kai sauri ya yi, kan ka yaga sai zama kafiri bai sun ba ya shiga alqa'id fiye khairu min alqa'im wanda ya zauna ya ƙi komi a cikin fitinin ya fi wanda ke tsaye walƙa'imu fiya khairun min almashi wanda a tsaye yake bai tafiya ya fi wanda yake tafiya alkhairi walmashi fiya khairun min sa'i mai tafiya kawai ya fi wanda yake sauri ƙwalo mata a muruna sahabai suka ce ya rasu rasulallah umarni mai kake ba mu Ƙwalo ce kuno akhlasa buyutikum ku zama a ƙuryen gidanku ka zama akhlas can gida kar ka saki ka fito ka zama ahlasa biyutukun ba akhlasa ba ahlasa biyutukun can kuryen gida ana hayaniyan ka ce kai bakon ba ba kada labarin ta to ya kawo da ka tsaya ka ce ka ce ban bukata kawai da yake gabana ne kawai amma duk labarin duniyan na akwai sha bakin ka ka shiga uku wani tsegumi da cece guje kin san shi ki hankali da imaninki wata zuwa take bari mu je mu ji labari kin ga sa'i kenan ko almashi kenan kuma ku hankali ku je ku ji kasusuwan da muka yi gudano ne na shubuha kasusuwa biyar ne ku na gan kamar sun wuce haka da muke kan shubuha kaje kaji shubuha na shiganga ko idan shubuha wani abu ne mai fureja in ta tunkuru ku ba wai shubuwa take yi ba tunkuduwa take yi imanin kananan hoto tunkuɗe shi take yi sai da shubu ba shubuwa take ta haɗu da shi ba ina fatan kun gane abin da nake nufi tun kuduwa take da abinda ke kenan sai ta rika tun shi tana kai ƙarshe sai ta zubar da imanin ka sai ta zama a wajen za ka yi da kowane irin shubuha kowane iri ne da zo ranka to irin waɗannan aƙidin su kuma shubuha suke sawa an gano wannan da ke ku? Allah ya sauwaka to sha kasa ma da tafi isnadi abu kausha as sudusi al-basri rawa anhu asim faqat huwa majhulun dalibin shi ɗaya ne asim kuma majhuli ne lakinnahu yasihu min tariqin ukhra sai da hadisin ya inganta ta wata hanya rawaha ahmad fi musnadihi a lamba hadisin da ke jizgi na hudu shafi na 416 wa abu dawud fi sunanihi a lamba hadisi na 4259 ibn maja fi sunanihi a lamba hadisi na 3961 wa gairuhum kulluhum an huzzail ibn sharhabil an abi musa a zarwayan ta tabbata Allah madaukin sarki ce make mu ma'ala ya ce wa haddasa na abubakar bin abi dawud قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد أن خالد بن أبي إمران أن الحكم بن مسعود النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرسد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتنة annabi ce da sannu ana nan wata fitina za ta taso bakma'u kurma samma'u bibiya kurma amya'u makamniya bakama sannan samma ba ta ji ba ta magana amya'u kuma ba ta gani kurman fitina ka rasa gane hikimanta ka rasa gane hikimanta almuddaja fiha wanda ya kwancan shi amma bai na cikinta amma ya kwanta khairu min alka'id ya fi wanda yake zaune wal qa'id fiya khairu min al qa'im na zaune ya fi tsaye wal qa'im fiya khairu min al mashi na tsaye yafi mai tafiya wal mashi khairu min as sa'i wanda yake tafiya ya fi mai sauri eh wa man aba falyamdud unuqahu duk wanda yake jin wannan magana na cewa kar ya shiga ya mika wuyan shi ta tsari kun gano wannan da kyau ku an gaya maka ƙiji ku sai a ce ga fili ga mai doki ba da wuyan ka tsari ga shi shafi isnadi alhakan bin mas'ud mastur daga ce masturi malami ne majahuli amma yana ɗalibai biyu hadisin shi na zama Hassan ne rawa anhu isnaini gunju ɗalibai biyu kawai suke magana kan shi karanta jarhu wa tadil jizi na hudu shafi na 127 lakin liba da alfazi mutaba'a min alhadis sabiq wa min hadis abi huraira radiyallahu anhu yace a wani bangare na lafazin wannan hadisi akwai mutaba'a a ruwayan da ya gabata da kuma ruwayan abu huraira mana hadisi ne Hassan. an fahimci wannan da yau jama'a shi yasa fitinan tun asali ka shigo kai zaman ka a gida in ko ka shigo cikin da ko doka ka zama kana kwance ku zauna ma kai in go ka ji ko biki wuyanka ta sare jiki magayi Allah madaukin sarki tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum